Masu sauraron mu, Assalamu alaikum kuma bar kama da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tattauna. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga shimfiɗar shirin daga Murtala Faru na, da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya karɓi takardun cikewa na neman takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP. wannan ya kai ƙarshen cece kucen da aka daɗe ana yi akan yiwuwar tazarcen shugaban akan kujerar mulki Kakakin Majalisar Wakilai ta Tarayya Aminu Waziri Tambuwalko ya fito karara ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar adawa ta APC. To sai dai ana zargin jam'iyyar ta PDP mai mulkin kasar da so sanya kafar wando ɗaya da kakakin majalisar tare da janye wasu jami'an tsaro da ke tare da shi. Al'amura na ƙoƙarin dagulewa jam'iyyar ta PDP a sha'anin tsayar da 'yan takarar gwamna a jihohin Kebbi da Niger. rahotanni daga jihar adamawa sun ce mayakan yan kungiyar boko haram sun karbe garin mubi da ke jihar ta adamawa a daidai lokacin da sojojin najeriya suke gudu daga garin saboda korafin rashin isassun makamai ita ko majalisar dokokin jihar yobe ta amincewa gwamnan jihar ciwo bashin kuɗi naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari hudu domin farfaɗo da wuraren da suka lalace sanadiyar hare-haren 'yan boko haram murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria The of America, Haka fa, yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don al'umma ta amfana da irin salansu na kawo zaman lafiya cikin al'umma. Yau ma dai Abdulwahab Muhammad zai sake komawa ne ga malama Hannatu Ibrahim. An yi magana a kan um, 'yan mata wai wa'inda ke waje, a makarantu ma, ma'aikatan ilimi ya kamata tana bin makarantu tana ba da uh, guidance and counseling. Ana koyawa 'yan mata rike mutuncin kansu. Alal misali, guidance and counseling development association da su hope for the lonely mun zagaya kananan hukumomi da makarantu muna fadakat da 'yan makaranta muna koya musu self-esteem wato yadda za su kare kansu lokacin da mazan nan za su so su fitar da su, su yi lalata da su ko lokacin hutu kasan wasu kawayensu sukan rude su su tafi da su a je a yi abin da bai kamata ba da su a hotel hotel muna zagayawa mu gaya musu cewa kada ku yadda salin nan kuma lokacin hutu muna ce a shirya abubuwan da yaran nan za su je su camp su je su koyi abubuwa da zai ba su rike mutuncin kansu domin su guji irin wa'innan mutane kuma ina son ja kunnen eh, in faɗi abu ɗaya nan da ake yi fa ba ma yan mata kawai ba har da yan eh, maza ana yi ludu da su su ma yara ne da ba su san abin da ake yi da su ba saboda haka ya kamata a jawo hankali a fadakat da mutane gaba ɗaya malaman addini da krista da musulmi da na gargajiya don akwai addinan gargajiya ya kamata duka mu haɗa kai a dinga faddakar da kan iyaye da jama'a a kan zancen irin wa'innan haluluka da bai kamata ba da yana bata 'ya'yan mutum suna kanana kuma iyaye kar su ga 'ya'yansu sun zo da abu a gida su karba su tambaya a matsaya ce ya ta tana da farin jini ta tafi tallan gyada an karbi gyada an ji an mata fyaɗe mu iyaye ma mu haɗa kai da kungiyoyi daban-daban domin abin nan kungiyoyi daban-daban

muhammad alamin <clears throat> ka ji dai irin lokaci ko kuma irin batutuwa da aka taso da su tun daga kamawa daga talauci da kuma rashin ilimi da dai sauran makamantansu wanda yake yana daga cikin abin da yake jefa rayuwar mata a cikin wani yanayi na rashin jin daɗi to kai a matsayinka na mai nazari da kuma binciken abubuwan da yake yake kawo matsaloli wa dukkan ma jama'a ba mata ba shin menene ka ga ina mafita a dangane da wannan al'amari mafita sai dole a kowa ya tashi tsaye kowa kuma ya yi aiki da ya rataya a wuyansa na farko tun daga gida iyaye su tsaya akan tarbiyyar 'ya'yansu ana samun eh, matsala wani lokaci kuma matun daga yadda za ka auri matar ma kai ma baka san irin matar da za ka aura ba matar ma bata san irin mijin da za ta aura ba ya kamata a ce an samu wasu cibiyoyi da za su dinga faɗakar da su tun daga makan samari da 'yan mata kafin su kai ga yadda za su yi aure da yawa mata da yawa maza za a je aure ba su san ma menene auren ba za a je ne kawai ana zaune kara zube abu ya faru a ta kaurewa da fada sai kaga an je ana abun nan to dauki waɗannan iyayen da ba su san menene auren ba sun samu aihuwa ne suka haifa me abin da suka haifa zai samu a tarbiyyarsa to kaga akwai matsala tun daga nan to dole sai an samar da irin waɗannan wadda za a dinga koyar da su maza da su mata yadda za su taso sai a samu wato 'ya'ya wadda za su samu tarbiyya mai kyau na biyu shine shugabanni na al'umma ina nufin daga kansu masu unguwanni daga kan dagatai da sauransu saboda yanayi la'alla abubuwan da ya kamata wanda suke a baya ba sa yi ina tuna yadda mu muka zauna da eh, mutanen eh, anguwanmu har yanzu akwai waɗanda a tunanina na ɗauka yayu ne ko ƙannen babana ban san cewa makwabtaka kawai ya haɗa mu da su ba saboda kowanne babba za ka ce masa ba wanda za ka kira shi da sunansa haka kuma mai anguwanmu lokacin da mun fito muna bul da mun hange shi za mu gudu ce in bol ne ku tafi filin bol ba za ku zo kona mana bol anan ba da mun hange shi duk abin da muke ko ma ba bol din muke ba za mu gudu saboda me saboda duk abin da kai mara kyau to zai ladabtar da kai to amma yanzu akwai abubuwa da suka faru a cikin al'umma wanda hakan baya iya faruwa sannan kuma in aka je ga uwa uba gwamnati gwamnati akwai rawa da ya kamata ta taka sosai to amma akwai abubuwa da suke shiga na siyasa akwai abubuwa da suke shiga wanda mutum yana tsoron kar ya yi kaza saboda za a ce masa ya yi kaza wanda kuma ba za ka yi gyara ba in mutum ya karye aka zo za a ɗora shi yana kuka sai aka ce a kyale shi ba taimake shi ba ya kamata a rufe ido yana jin zafin a gyara masa abin da ya kamata saboda me saboda gaba shi zai mori abu to ya kamata da yawa akwai abubuwan da gwamnati ya kamata ta rufe idonta ta yi su ko da za a ce in kai abu kaza saboda ka gyara al'umma shi yasa ka faɗi zaɓe ɗauki wannan a gaba za a ga amfaninsa da yawa akwai shugabannin da yanzu ake zuwa na cewa ayya dama lokacin su wane ne dama lokacin su wane ne saboda haka dole shugabanninmu na gwamnati su tashi tsaye duk abin da ya kamata su yi wanda suka gaji cewa zai taimaki al'umma ne su yi kara ce a'a wani ai a'a dan gidan wani ne yayi kaza a'a dan gidan wani ne yayi kaza ba za a hukunta shi ba a'a an yi kaza mun je ƙuri'ar mu ta unguwa kaza ba za a kare mana ba da sauransu dole a rufe ido ayi wannan gwamnati ta dinga bincika abubuwan duk da suke faruwa daga unguwanni zuwa kananan ah, hukumomi da ma makarantu da dukkanin wasu wato cibiyoyinta da take da shi na amfani da kyautata jin daɗin al'umma kowanne a sa ido kowanne kuma a tabbatar yana yin abin da ya kamata a yi kuma kowa ya kamata a ce a bashi haƙƙi na inda ya sani misali a ce nan ma'aikatar kula da harkokin mata ne sai ka ɗauko namiji kasa kaga baka yi adalci a inda yake ba misali ma'aikatar ilimi sai ka ɗauko misali soja ka zo ka saka kaga baka yi adalci wa wurin ba ko ka ɗauki malami ka ce je filin yaƙi kaga baka yi adalci ba saboda ka kowane fanni a duba wanda ya kware a fannin a sa shi shine an yi wa adalci kuma za a samu akwai dai matsalolin da yawa amma dai takaitattu ne wannan eh. lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Ah, kinna gaba bin Allah sannan kinna gaba kin Allah dan sarkin da bai biyayya har abada ba ka irga to da wannan waka ta shawarar a saurari magabata muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau, dattawan da za su sake yi wa ‘yan arewacin Najeriya jawabai su ne sardaunan yamma, sarkin sasa, Dr. Haruna Mai Yasin Katsina, da wani jigon al'ummar Chibok, Dr. Bitrus Fogu. Da farko dai ga sardaunan na yamma. Assalamu alaikum. Da daidai da yanzu abu kaɗan ne ke kawo faɗa tsakanin kabila da kabila. Kiran nake wato. Leda dai akwai kunya kuma akwai ragowa. amma yanzu Allah ya zubo jama'a da yawa al'umma ta samu da yawa Allah ya sauka ilimi ya ku ilimi kuma ya ka rashin kunya cikin ilimin to sai abu ya zo siyasa ta ratsa sai a ja yanka ba su kwaya tura masa wani dan kuɗi a ce su zo su je su yi fitina abin da ya kawo tashin hankali kenan ai da babu wannan to matsalar da ke faruwa yanzu kenan yara sun gama makaranta ba su da aiki jin su koya shaye-shaye kira amma in kowa da aikinsa ya za a je ya faɗa babu fitina a aiki wanda ya ce ƙoshi ba zai fitina ba amma da ke jin yunwa dole ya fitina yadda abin yake kenan manyan arewa su ba ɓata arewa kuma sun ƙi su gane manya-manyan arewa sun sa wani abu a zuciyarsu wannan ba son wannan wannan ba son wannan ana nan dai wanda duk ya taso sai ga bi hanyoyin da za a roda mai lamari wanda ba zai tafiyar da abin da yake tafiya ba wato sai ka duba irin yadda za ka gani yanzu duk shiga kashe nan ba arewa ake yi ba ai duk arewa ake menene dabara abun ba don an rage arewa ba amma arewa ai ba za a iya ganewa ba ai wani abu ne na dabara saboda kalkashe arewa a rage arewa saboda an ga arewa tana da muhimmanci kuma arewa ita ce abin alfahari game da kowane mutum to kaga na aka bi ana kalkashe mutane kaga abin zai ragu dalili kenan in ba haka ba na samu shugabanni suna faɗakarwa kuma lallai a riƙa yi ma gwamnoni tsawa ko mai su in kaga dole za a rage wani abu amma mutum ne yana yana yana tsoro kada ya magana ko cire sarauta ai waɗin gaskiya mutum min matsayin shi dole ga mai gaskiya kuma duk wanda yake shugaba in ba da magana mai gaskiya to ba shi da amfanin shugabancinsa saboda matsalolin da ke Najeriya bare in ce ban arewa amma ga ma yanzu kowace matsala ta yi yawa arewa ai eh, muna gani ko na saboda haka arewa yan arewa ba suna nan ba in sun tahi tsaye sun tsaya suka haɗa kansu wannan abu zai faru to ba za su iya haɗa kansu ba da sun ware haɗa kansu zai gaji wasu sun ware an haɗa an haɗa sai wani ya ware ya koma cikin wani kabila ya ce bai yadda ba to ya za a zanna lafiya mahita da nake gani 'yan arewa ne ke kira gare su su haɗa kansu su dubi Allah su bi daraja alƙur'ani su dubi yadda arewa take so ta koma su dubi halin da muke ciki su tausaya mamu shi ma dr bitrus fogu ya ce sai fa haƙurin zama tare da kuma zaman lafiya arewacin najeriya ke iya cin kudanci to ina gaisuwa ɗan uwanmu ɗan arewa sunana dr fogu bitrus ni mutumin Chibok ne inda aka kwashi ɗan mata. To abin da ya zo ya same mu a arewa abu ne na tausayi. Da in mutum yana Borno a waje ake kwana don zaman lafiya. Da in ana zama a su Kano ko ina da zaman lafiya da ne ma mutane sun fi so su yi tafiya domin hanya yana da kyau ba barayi ba masu tashin hankali. sai ga yau mun tadda kanmu a wani irin hali a arewa wanda ya zama hali ne na tausayi mu 'yan arewa mu muke bata kanmu mu muke bata kasanmu da in an yi tunani kana borno in har yamma ta yi za ka ga kowa da abinci ya aje a waje duk ko ba ko waye zai iya zo ya wanke hannunsa ya ci yau duk abubuwan sun canja a kano akwai industry industry suna nan birjik ana ayyuka mutane suna samun amfani gari na cin gaba kaduna haka akwai industry iri iri iri duk ana cin gaba yau gaba ɗayansu sun mutu arewa tana nan a cikin halin tausayi ba ayyuka ba abubuwa da mutane za su yi su dalan gyaɗa su me duk sun ɓaci ba su ba sa nan kuma sai dai tashin hankali to ya kamata mu 'yan arewa mu yi tunani me ya kawo wannan don duk inda fa a duniya an yi zaman tashin hankali ba a samu cin gaba ba sai dai ja da baya an su afghanistan su lebanon ma sun yi sun yi har sun zo sun gaji to zaman lafiya shine yake kawo cin gaba ta'adda baya kawo cin gaba sai dai wahala sai rashin jin daɗi sai dai rashin cin gaba don haka ina roƙonmu mu 'yan arewa mu yi tunani mu yi nazari mu koma ga zaman lafiya mu koma ga sauyayya da muke da shi wa junanmu wanda muke da shi a da yadda muna zaman lafiya muna cutanya abubuwa suna tafiya yan kasuwa suna kasuwanci ba da fargaba ba to mu rungumi wa'annan domin duk kasafa da suka tashi da tashin hankali ba su taɓa cin gaba ba sai inda akwai zaman lafiya to ni roko na ne duk da abubuwa da suka faru mu yafe juna mu zo mu rungumi zaman lafiya wanda yana da bindiga ya bar bindigan nan a gefe ya san cewa mutumin da yake kashe wannan ba dan arewa ne ɗan uwansa ya rungumi zaman lafiya don kasar mu ta ci gaba mu kuma mu zama abun alfahari ba kanmu kuma ga wasu to shi shine jawabin da nake da shi Allah ya taimake mu allazi wahidu kun ya ka kama mana ahadun guda saumadu kai ko ka kayafe mana ya rabbana majid ya ilahuna ahadun Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.